Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. ma a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau ranar Laraba 19 ga watan Oktoba na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai. Ƙungiyar rajin kare yara ta Save the Children ta faɗi yau Laraba cewa dubban mutane sun tsere daga birnin Mosul na ƙasar Iraki. hukumar bincike ta fbi tare da haɗin gwiwar 'yan sandan ƙasar czech sun kama wani ɗan rasha a birnin prague yau dinnan laraba dangane da yunkurin sace bayanan intanet na ƙasar amurka sannan wata motar 'yan sanda ta markaɗe masu zanga-zangar ƙyamar manufofin amurka a manila babban birnin ƙasar philippines a yau dinnan laraba ta raunata mutane da dama A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gana da 'yan matan nan na garin Chibok da 'yan Boko Haram suka sako kwanan nan. Za kuma ku ji cewa hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka da ake kira USAID ta ba da tayin tukwicin kuɗi ga duk waɗanda suka ba ta bayani akan masu buga jabun magunguna masu sarar cizon sauran da take turawa Najeriya. muna kuma ɗauke da rahoto akan ceto wasu mutane da 'yan sanda suka yi daga hannun ɓata garin da suka sace su a jihar Kano. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya kuma zai kawo. Amma yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum ga labaran. Kungiyar rajin kare yara ta Save the Children ta faɗi yau Laraba cewa dubban mutane sun tsere daga birnin Mosul na ƙasar Iraki. don su kauce ma farmakin da sojojin iraki da na kurdawa ke kaiwa da zumar sake kwato birnin daga hannun mayakan isis kungiyar agajin ta ce mutane wajen dubu biyar sun iso wani sansanin 'yan gudun hijira da ke siriya cikin kwanaki goma da suka gabata kuma wai da alamar na waya za ta yawa ma sansanin yayin da mutane ke ƙara zuwa iyalai na ta zuwa ba tare da komi ba illa tufafi kuma ba su samun duk wani abu na tallafi a cewar tarik kadir wanda ke jagorantar sashin musul na kungiyar sojojin amurka sama da ɗari ne ke taimaka ma sojojin na iraki da kurdawan fashmega a yakin na musul mai magana da yawun headkwatar tsaron pentagon navy captain davis ya gaya manema labarai jiya da talata cewa sojojin na amurka na taimakawa ne ma sojojin kurdawa sama da dubu goma da na iraki dubu sha takwas da kuma wani rukuni na sojoji na iraki yayin da suke tunkarar mayakan isis waɗanda suka ja daga a birni na biyu a girma a iraki na tsawon sama da shekaru biyu an yi kiyasin akwai mayakan isis tsakanin dubu uku zuwa dubu biyar a birnin na musul. hasalima jami'an amurka sun ce mayakan isis mafiya kwarewa na girke a masul ɗin kuma masu himma ne wajen yaƙi da kuma yada aƙidarsu Hukumar bincike ta FBI tare da haɗin gwiwa 'yan sandan ƙasar Zek sun kama wani ɗan rasha a birnin Prague yau ɗinnan Laraba dangane da wato dangane da yunkurin sace bayanan intanet na ƙasar Amurka. A makon jiya, gwamnatin Obama ta zargi gwamnatin Rasha a hukumance kan sace bayanan intanet na wasu cibiyoyi a Amurka da zummayen tasiri a zaben shugaban ƙasa da ke tafi. ko da yake 'yan sandan ba su ce wanda aka kama din na da nasaba da sace bayanan zaben da ake zargi ba ba tare da yin cikakken bayani ba mai magana da yawon 'yan sandan zek david shawn ya ce makasudin gudanar da binciken shine kama ɗan rasha ɗin kuma an yi nasara Wani bayanin da aka buga a dandalin 'yan sanda na kafar intanet na cewa an tsare wato wanda ake zargin a wani otal a birnin Prague. 'Yan sanda sun ce ya zube ƙasa yayin da aka zo kama shi, don haka sai da aka masa jinya gaggawa kafin daga nan aka kai shi asibiti. bayanan na cewa kotun ƙasar zek ce za ta yanke shawara kan ko za ta tasa ƙiyarsa zuwa amurka ko a'a ko da yake ba tsai da lokaci ba ma to sai dai shugaban rasha vladimir putin ya karyata zargin hannun rasha a kutsen na intanet to karfa a sha'af ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wata motar 'yan sanda ta sheko a guje ta kutsa cikin masu zanga-zangar kyamar manufofin amurka ta kuma yi wato da suke da suka yi gangami a wajen ofishin jakadancin amurka da ke manila babban birnin kasar filifin a yau dinnan laraba ta raunata mutane da dama mutane wajen dubu goma ne suka taru a gaban ofishin jakadancin amurka ɗin suka buƙaci amurka ta kawo ƙarshen kasancewarta a philippines 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa da kuma ruwan zafi don tarwatsa cincirindar mutanen hotunan talabijin sun nuna masu zanga-zanga zagaye da motar 'yan sandan suna ta bugunta da katako kafin direban ya wato ya shiga markaɗe masu zanga-zangar akai-akai ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar mai suna renato reyes ya ce sai da aka kai akalla uku daga cikin masu zanga-zangar zuwa asibiti bayan da motar 'yan sandan ta kaɗe su an kama masu zanga-zangar da dama yayin wannan zanga-zangar bayan da suka watsa ma 'yan sanda jan fenti. Gwamnatin ƙasar Ecuador ta tabbatar jiya talata cewa ta taƙaita ma shugaban kafar kwarmata bayanan sirrin nan na Wikileaks Julian Assange amfani da kafar intanet na ɗan lokaci. Wani bayanin ma'aikatar harkokin wajen Ecuador na cewa a yayin da har yanzu bata canza shawarar da ta yanke tun shekarar 2012 ba na wato wanda zai sa a sanja kafar siyasa ba za ta yadda ta yi katsalanda wato ta yadda a yi katsalanda ga zaben wata ƙasa ba. A jiya Talata Wikileaks ta saki sakonni da dama ta kafar Twitter tana zargin cewa sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya buƙaci ƙasar Ecuador ta hana Assange wato ta hana Assange buga bayanan wasiƙun emails da ta kwarmato daga akwatin email ɗin shugaban yakin neman zaben yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat wato Hillary Clinton. To amma mai magana da yawun ma'aikatar ta harkokin wajen Amurka ya ta wannan zancen. kasar australia ta ce za ta yi amfani da jirgin ƙarƙashin ruwa mara matuki wajen neman jirgin sama malaysia mai lambar tafiya 370 da ya ɓace hukumar kare haɗuran sifiri ta australia ta faɗi yau laraba cewa za ta saka jirgin ƙarƙashin ruwa mara matukin a ɗaya daga cikin jiragen ruwa masu binciken teku mai zurfi don ya taimaka wajen nazarin baraguzai da dama da aka gano a binciken da ya gabata. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tarbi 'yan matan nan 21 na garin Chibok da 'yan Boko Haram suka sako kwanan nan a fadarsa da ke birnin tarayya Abuja. Ga hirar da abokin aiki na Muhammadu Lalo ya yi da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa akan batun. To da farko dai mayamayan kusoshin gwamnati tare da shugaba Muhammadu Buhari su ne suka yi ganawa ta musamman da 'yan matan a gaban ɗaruruwan 'yan jaridu kuma a shugaban ƙasa ya gana da kowace daga cikin 'yan matan da iyayensu da malamansu da shugaban al'ummarsu ya kuma yi jawabi inda ya alkawarin cewa wannan akuba da suka sha hannun 'yan ƙungiyar boko haram ita ce makura na cutar da bil'adama na ganawa dan adam azaba don haka za su yi kokari wato gwamnatin najeriya za ta yi dukan kokari ta tabbatar da cewa ta shafe kukansu ta ba su lagwadar duniya wanda zai saba irin akubar da suka sha hannun yan kungiyar boko haram wannan ko ya hada da ba su daukar wato su da zamansu da su dai baki daya da ita gwamnatin tarayyar najeriya ta yi alkawarin za ta yi To Umar kamar wa mai ka lura da shi a fuskokin waɗannan 'yan mata a lokacin da Buhari ya zayyana musu uh, waɗannan alƙawura akwai alamun farin ciki a fuskokinsu? E, ai farin cikin ma ne ya sanya sai da suka yi wake-wake a gurin nan take bayan da aka yi musu wannan alƙawarin wanda ai musu wannan da cewa ga abubuwan da za a yi musu. Sannan yadda na ga huskokinsu ya saba kwarai da gaske ga ranar da aka shigo da su abuja saboda lokacin da aka shigo da su abuja za a ga cewa sun kanjame kusan da ganin su dai kasa sun shiga cikin akuba mawuyacin hali na rayuwa amma cikin 'yan kwanakin na uku zuwa hudu sun warware annuri ya da a huskokinsu ga iyayensu tare da su ina ganin gwargwadon hali gaskiya akwai bambanci kwarai da gaske da suka zo da kuma yadda muka gansu yau a tare da shugaban kasa muhammadu buhari to umar a gefen irin waɗannan taruka da ake na bukukuwan munna karɓa waɗannan 'yan mata akwai ƙorafe-ƙorafe da ake ta fama da su a cikin al'umma na cewa ana fifita waɗannan mata na chibok bayan kuma ga wasu ɗimbin mata ma da suke hannun ƙungiyar ake karɓo su ba tare da an musu irin wannan tarba ba kamar shugaban ya taɓo irin wannan batu a lokacin da ya jawabi bai yi wannan maganar ba amma dai ministan tsaro da muka yi hira da shi bayan da aka fito wannan ganawar ni na gabatar da wannan korafin gare shi na ce ana fa ganin cewa an fifita ko an bambanta ta 'yan matanan na chibok da sauran ɗaruruwa ko dubban 'yan najeriya da ko dai suka kubuta hannun 'yan boko haram ko kuma har yanzu ana suna hannunsu ko kuma dai ba dai wasu ma mutu sun halaka ba ba a san iyayensu da tsaronsu ya ce to gwamnati da ya tuni tana ɗaukar duk matakin kawo sauki da duk ɗan najeriya da ke cikin kunci musamman a sanadiyar ƙungiyar wato tashin hankalin ƙungiyar 'yan boko haram wannan maganar 'yan matan cibo ya samu jan hankalin duniya baki ɗaya ne kuma ana so ya amfani da shi domin a kawo raunin gwamnati a ciwo gwamnati mutunci don haka tilas ne gwamnati waɗanda eh, ake ta korafi a kan su ɗin su za su zama kamar alama kamar manufa ko eh, wata hikima da gwamnatin za ta amfani da ita wurin fitar da sauran 'yan matan can da ke rike. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da yamma. Umar Faruk Musa kenan a lokacin da suka yi hira da Muhammad Lalo. Yayin da Amurka ke ci gaba da taimakawa wajen yaƙi da cutar masasarar cizon sauro a Najeriya, wasu ɓata gari na sai da jabin magunguna a kasuwa. Wannan dalilin ya sa hukumar ta tallafa wa ƙasashe masu tasowa ta Amurka da ake kira USAID yin tayin ba da tukwicin da ya kama daga dala dubu ɗaya wato daga dala ɗari zuwa dala dubu goma ga duk wanda ya tsegunta mata waɗanda ke buga irin waɗannan jabin magunguna ga rahoton Hassan na kaina daga Abuja. $75 million is slated for Nigeria. Mataimakin Sofeta Janar ɗin ofishin lafiya na Amurka, Mr. Jonathan Scofield, ke albishir cewar Amurka ta keɓe dala miliyan 75 ga Najeriya da za a yi amfani da su wajen samar da magungunan zazzabin cizon sauro, gidan sauro da kayakin gwaje-gwajen wannan ciwo. Jami'in na Amurka ya ce yayin da suke wannan hoɓɓasa, abin bakin ciki sai ga wasu marasa kishi na amfani da damar su wajen yin algos domin kimanin gidan sauro ɗan jabu har miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ne aka shigar da su wata ƙasa wacce ba Najeriya ba kenan iyalai miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ne ke kwana cikin gidan sauran da ba zai amfane su ba wannan kuma tamkar talkon mutuwa ne. Oh, Amurka ta ce kimanin rahotannin bular zazzabin cizon sauro miliyan ɗari ne ake samu a Najeriya duk shekara yayin da mutane dubu ɗari uku ke rasa rayuwarsu a duk shekara sakamakon wannan ciwo. Bugu da ƙari rahoton shirin ƙasa kan zazzabin cizon sauro a Najeriya ya nuna kashi talatin ne yara ƙanana ƙasar ke mutuwa duk shekara kuma kashi ashirin da biyar yaran 'yan ƙasar shekara ɗaya ne. amurka ta ce a duk duniya kimanin dala miliyan 60 ne ake samu sakamakon kasuwancin gurbatattun magungunan zazzabin cizon sauro kuma illar irin waɗannan magunguna ke kawo tarnaki a yaƙi da wannan cuta Dr. Ibrahim Abubakar Kana ƙwararren likita ne a ma'aikatar lafiya ta Najeriya. Na farko tukuna idan mutum ya sha maganin da ba ita ce ta kwarai ba kaga ciwo ta ci gaba mutum na iya mutuwa ga wannan cutar. Na biyu idan mutum ya sha magani wanda ba isasshen magani ba ne ko kuma maganin da misali ta riga ta expire to kaga irin wannan maganin za su kashe ƙwayoyin cuta a ciki amma ba sosai ba. Abin da zai biyo baya shi shine ainihin su ƙwayoyin cutar za su taso su ƙara girma bunƙasa nan gaba idan ka sha irin wannan maganin ba za su aiki mutu ba na uku maganin da ya riga ya expire ko maganin da bai cikin maganin sosai ba ita ma kada tana da illa a cikin mutum tana yi kama matsaloli da yawa da ya lalata mutum shi sa a duniya a yanzu haka idan ana shan irin wannan magungunan wato mu muna kin kira su ta magunguna to wallahi suke kawo matsaloli a duk duniya gaba ɗaya dole ne duniya a tashi tsaye sosai a yi maganin mutane masu da irin magunguna. yanzu dai amurka ta sanya tukucin da ya kama daga dala ɗari zuwa dala dubu goma ga duk wanda ya tsegunta mata waɗanda ke yin jabun irin magungunan zazzabin cizon sauro da take aikowa Najeriya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa A gaida Hassan mai na kaina. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta ce ta ceto mutane goma sha biyu da masu satan mutane suka yi garkuwa da su a dajin falgoda da ke jihar ta Kano domin neman kuɗin fansa. har da mata cikin waɗanda aka ceto kuma an yi nasarar kama wasu daga cikin ɓata garin ga rahoton da mahmud ibrahim ya aiko mana sun zo mu da dare ne suka samu gaba sai suka ce mu nema musu kuɗi kamar rabin miliyan mu haɗa masu rana ɗaya rana asabar lahadi su zo su karba suka ce in na sake ban biɗi kuɗi nan ba asabar in suka da kashe ni suke suka jawo tsohuwanmu ta kenan suka tafi da ita da ni sannan kafin mu tafi suka ta harbe harbe a cikin gidan har suka kashe wani kanin babanmu aka zo aka daddaure mu mu kwanta gari ya waye zo su kama dukanmu da bulala sannan suka kira mahaifinmu suka ce mai su abin da suke so a wurin shi miliyan biyar da rabi ya shi ko kuɗin ma bai ma taɓa ganin su ba kwana na goma sha ɗaya haka kuma rundunar ta kama goma sha biyu daga cikin matasan da ake zargi suna ɓoye mutanen da suka yi garkuwa da su a sansanoninsu da ke cikin dajin na gore wanda ke kan hanyar kano zuwa birnin jos sunana muhammadu bello eh, ni ba abin da aka kama ni da shi ina jihar taraba ne na yi aure nemi aure da mutane wani ya zai min munafunci yasa aka kamo mu uku amma an saki daya kwamishinan 'yan sandan kano rabi yusuf ya ce matasan waɗanda suka fito daga jihohin kano da kaduna da kuma bauchi an kama su da bindiga da albarusai biyu da hamsin da kayan maye na hodar iblis da kuɗi da baburan hawa da kuma kayan girkin abinci da kuma wayar hannu muka tura wanda yake aiki ne gare su da tana wuyansu su kama masu irin wannan aikata laifuka suka je dajin falgore allah kuma ya ba mu sa'a muka samu muka kama daga cikin masu aikata laifin sannan muka ceto mutane gurin goma sha biyu. To yanzu tun da an ceto waɗanda suka yi garkuwa da su an miƙa su ga iyalansu ne ko kuma a me ake ciki? Kwarar mun miƙa su da iyalansu yanzu su haka suna tare da iyalansu su waɗanda muka ceto su daga hannu waɗannan masu aikata mayagun ayyuka. Su kuma yaran ina makomasu. Muka gama bincike za a tura su gaban kotu kotu kuma ta yanke hukunci. wannan al'amari ne na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar dokokin jihar kano ta yi karatu na biyu a kan ƙudurin gyaran dokar hukunta masu satar mutane wadda aka samar da ita tun a shekarar 1963 lokacin gwamnatin lardin arewa yanzu dai dokar za ta yi tanadin ɗaurin rai da rai ne daga duk mutumin da wannan laifi ya tabbata a kansa honorable salisu ibrahim muhammad da ke zaman wakilin mazaɓar doguwa a zauren majalisar yankin da satar mutane domin kuɗin fansa ke neman zama ruwan dare a yanzu ya ce sun yi maraba da wannan yunkuri na gyaran doka. Halin da muka samu kanmu a ciki da halin su waɗanda muke wakilta halin da suka samu kansu na fargaba na tashin hankali shi ya sa 'yan uwa abokan aiki muka nuna damuwanmu muka ce musu gaskiya ga halin da mutanen mu suke ciki kuma amfanin zaman mu a su muke wakilta cewar muna ganin ya kamata a gyara dokan nan abin da final code ya ce bai isa watakila da yadda ake yi bai kai zafin abin da ake yanzu ba ne wannan garkuwar dan adam kuma abin ya wuce daga ma abin dukiya ana zancen rai ne kusan ba a kwana ɗaya kwana biyu sai kaji cikin kokarin su na ɗaukan mutanen an harbi wani an kashe wani honorable salis ibrahim muhammad kenan dan majalisar dokokin kano daga mazaɓar doguwa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria ashe gari ɗin dai da yan da rigima ba za ta tashi Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan birnin Washington yana cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago Idan dai masu saurari na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da Alhaji Garba Sula Karako sami naka kuma a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda bakon namu ke muna bayanin cewa ya bar noma saboda an karbi gonan da yake nomawa aka kacaccala ga sauran masu cewa su ma suna son su yi wannan noma amma kuma wurin ya lalace na wannan shekaran domin ko ba su noma filin ba. A nan ko na tambaya Alhaji Garba ne ko ya ci gaba da noman ganin cewa gwamnati ta sake wayansa domin ya zo ya ci gaba da shi wannan noma? Na nuna ba noma da sha'awar yi ba na da ra'ayi domin a lokacin na samu aiki a Harvard University ina koyar da harshen Swahili da Hausa. To kuma ina samun alheri tamfar kusan kwatankwacin abin da nake samu a wannan noman. sai na ga wannan noma akwai wahala a ciki wannan kuwa kawai zuwa za ka yi kamar wani professor tana koyarwa a aji shi yasa na rabu da su na kyale su watan kayi abin nan da wasu ake ci sana'a goma maganin mai gasa yawa cinjin bakin aiki ko gama kaɗan ya ɗiba haka aka yi ka koyar da hausa ka koyar da swahili sannan kuma ka bada magani haka to har yanzu a kansu kake koko an ƙara wasu kuma sana'o'i a yanzu na bar waɗansu daga ciki boston a uh, min harvard university inda nake koyar da swahili da hausa na dena ina aiki mm. da boston housing police me yasa ka bari eh saboda tun lokacin da aka fara rikice-rikicen nan na su 'yan ta'addan da ke afirka kamar su 'yan Um, boko haram da aka fara rikicinsu mm. da aka fara rikicin 'yan wajen malu-malu din nan mm. to ka san akwai wanda ake cewa fisco din da sukan zo afirka su gana da sauransu turawa 'yan makaranta masu zuwa to ana dan koya musu hausa da su din da sauran yaren da za za su iya uh, juyawa da mutane suna magana dan mm. kaman sannu sannu da zuwa ina za ka na gode da sauransu dai hausa ba wai eh, na nan kusa kusa dai na nan kusa kusa mm. to sai ya kasance wa'annan programs duk an kashe an hana aka nuna cewa afirka ba lafiya ko ina ne saboda haka gwamnatin amurka ta rage wannan turo wa'annan fisko din da suka yi mm. shi yasa ba ɗalibai da ake koya musu wannan hausa amma duk da haka waɗansu suna yi saboda darasi na makaranta a yanzu haka ana yi to yanzu sana'a guda kenan kake yi ko kuma aiki guda kenan kake yi eh aiki guda kenan wanda nake yi na ba da magani da boston housing police authority yau tun daga wannan lokacin shi dai yi wasu ayyuka daban-daban amma shi wannan ba da magani ba karbu da shi ba yanzu a ba rabu da shi ba to ba ga aikin gwamnati tukunna mai ya burge ka ka zauna bayan karatun har tun daga wannan lokacin har kawowa yanzu to a gaskiya abubuwa da yawa da dama da suka burge ni na farko dai wanda suka riga ni zuwa nan na ga yadda suke samun abubuwa kamar wanda hausa <laughs> sukan ce na bello ilimi dai kyauta abin da za ka samu har university ga 'ya'yanka za a bayar ka kyauta banda wannan lafiya duk na iyali za a baka kyauta banda wannan ko haihuwa aka maka yaron har ya zama ya zama ya wajen shekara uku da abin da zai ci da zai sha ko yarinya ko yaro gwamnatin nan amurka su za su baka kyauta to duk abin sai yana ban sha'awa ya burge ni nace to wannan kuwa gara basa barin jarraba an gani ko da dan shekara dan kaɗan a wancan lokacin eh, a wancan lokacin ko hakawa yanzu ma ana samun waɗannan gara ba har yanzu ana yin wannan har yanzu amma eh, wani matakin ilimi ne ake ba yara kyauta a nan ko ku har zuwa eh, jami'a har zuwa jami'a amma sai kuma idan kana da izinin ah, zama na ɗan ƙasa ba ka zo ne haka kawai ba ba ka da takardar izinin zama sannan a baka wani abubuwa sai kana da izinin zama ko ka zama ɗan ƙara. to in ba ka da izini ba ka iya samun wannan damar kuma ba ka iya samu to aikin yi kuma fa ba za ka iya samu ko aikin yi to ai shine nake gaya maka wanda na fara yi farkon zuwa na tunda ba ana da izinin zaman ba eh ka wani ce ka fara aiki wai karkashin tebur ba kai muna bayanin me menene karkashin tebur din nan ba abin da nufi da shine hmm. wato kamar yanzu kana da gurin aiki kaga idan na gaya maka abubuwan da na yi a ƙasar nan na farko ko kuma masu sauraron mu sai su mamaki idan na zo da farko waɗa mana mu ji mana eh yau wato wato na yi shara sharan titi amma ana biyan ana biyan albashi ko a kwarai da gaske a burin a lokacin nan fa ina asibitin ido na kofan gaya ni ne shugaban wurin asibitin ido na kofan gayan hmm. to albashi na na wajen wata uku a lokacin shine nake samu a kwana biyar a nan kenan a nan to Allah da ikonsa dai da na zo amma sharan titi ne aikin na'am amma sharan titi ne sharan titi na kana tafa da ɗan ka da roba kana tsince-tsincen takarda idan ka samu in a sati ɗaya albashinka na wata uku ne. Albashi na sati guda a nan Amurka shine na wata ukunka a gida Najeriya. Turka shi ga lokaci ya ɗaga mana hannu. Masu ware a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin inda za mu tashi cikin wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Garba Sula Karaku sami naka da Julie Gresham. Wata haɗa mana sauti ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sako na farko ya ce salam BOA Hausa da fatan kuna lafiya. Allah sarki yanzu dai wutar lantarki ta fara zama a ƙasa ta Najeriya musamman ma a jiha ta ta Katsina. Don haka nake kira ga gwamnatin shugaba Buhari ya kamata ta ƙara hazaƙa wajen ganin wutar lantarki ta zauna dindindin a Najeriya. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. sai sako na gaba kuma daga bala muhammad damban da malam rilwan sa'idu ga gayari suka ce salam boa hausa hakika harin kwantan bauna da mayakan boko haram suka kai a sojojin najeriya a kusa da iyakan najeriya da niger wani babban abin takaici ne da fatan allah ya kawo mana karshen wannan hare-haren yan bindiga amin sai kuma wannan sakon ya ce assalam boa hausa da fatan kuna lafiya don Allah ku bani dama na yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ɗau matakin gaggawa wajen kare rayuwa da lafiyar fararen hula a Mosul. Domin gaskiya fafatawa da ake yi a tsakanin dakarun Iraq da Siriya da kuma mayakan ISIS na shafar fararen hula da fatan kiran ya je gare su daga Prince Yawo Adamu Bulkacuwa. Sai wannan sakon kuma ya ce mai girma gwamna a Ciku Bagudu har yanzu ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Kebbi sun kasa karɓar kuɗaɗen hutunsu wanda tuni ka baiwa ma'aikatan jihar mai girma gwamna ka tuna da cewa ana wanke tukunya ne tun daga yau domin tuwon gobe daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi to kafin mu rufe shirin namu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya a takaice kungiyar rajin kare yara ta save the children ta faɗi yau laraba cewa dubban mutane sun tsere daga birnin mosul na ƙasar iraki saboda su kauce ma yakin da ake yi hukumar bincike ta fbi tare da haɗin gwiwar 'yan sandan ƙasar czech sun kama wani ɗan rasha a birnin prague yau ɗinnan laraba dangane da yunkurin sace bayanan intanet na ƙasar amurka wata motar 'yan sanda ta markaɗe masu zanga-zangar kyamar manufofin amurka a manila babban birnin ƙasar philippines a yau dinnan laraba ta raunata da dama daga cikin masu zanga-zangar waɗanda suka taru a gaban wato a ginin inda suke ta zanga-zanga na nuna wato kyamar manufofin amurka da suka ce kamata ya yi amurka ta fice daga ƙasarsu. gwamnatin kasar ecuador jiya talata ta ce wato jiya talata ta faɗi cewa ta takaita ma shugaban kafar wato kwarmata bayanan sirri nan na wikileaks julian assange amfani da kafar intanet na ɗan lokaci masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin iyalan manyan jami'an gwamnati na da 'yancin bayyana ra'ayinsu game da yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati? Sai a kira a bayyana ra'ayi. A madadin ka almasi garba da ya gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Aidan Otuku. Ni Maryam Dauda ke cewa sai an ku yanzu kuma ga Usman da Maryam da shirin yau da gobe.